assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau laraba 19 ga watan dulhijja ijar mazan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da bakwai daidai da ɗaya ga watan septemba shekara ta dubu biyu da sha shida wannan ne kasan na 35 daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin ashari'a sharia na al muhaddis abubakar muhammad bin al-hussein allah maɗaukakin sarki ya gafarta mashi kamar yadda 'yan uwa suka sani muna bibiyan sharhin azzari'a ila bayani makasi da kitabin sharia na fadilati sheikh al'allama rabia bin hadi umair al-madakhali allah madaukakin sarki mai sakayya da alkhairi a yau za mu shiga babi na shida babu zikir sunan wal'asar fima zakarnahu wannan babi na shida zai ambata mana sunnoni ma'anan sunnoni hadisai daga annabi athar kuma zantattukan sahabbai da tabi'ai da malaman farko da suka biyo bayansu da kyautatawa cikin abubuwan da muka ambata a baya dangane da khawarijawa siffofinsu ayyukansu aƙidunsu maganganunsu da kuma mugayen ayyukansu bayan da mala ya tattaro mana bayanai a kansu to shi shine anan kuma zai bi zai dunkulo mana dalilai da hujjoji ya mika a hannunmu da za mu rike domin tunkaron waɗannan la'anannun mutane allah maɗaukin sarki ya raba mu da lalacewa da kuma gurɓacewa a ƙida domin a lokacin da ƙida ta lalace to komi ma ya lalace allah maɗaukin sarki ya kiyaye mala ya ce akhbarana lays ibn Sa'adin an abi zubairi an jabir ibn abdullahi radiyallahu anhu ma a ta rajulun rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama عند منصرفه من هنين وفي ثوب رسول alaihi wa الله عليه وآله وسلم wa ورسول sallallahu alaihi wa عليه wa sallama. يقبض منها فيطي منها فقال يا محمد اعدل فقال ويلك ومن يعدل إذا لم أكن أعدل لقد خبت وخسرت إذا لم أكن أعدل فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا رسول الله دعني فأقتل هذا فأقتل هذا المنافق فقال معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي إن هذا وأصحابه يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية وانا حديثي الإمام الآجوري يا سامي شدق ببما لمي ليسوا أنسات shi kuma daga abu zubair an jabiri riwaya idan ta zo daga abu zubair an jabir riwaya ce wacce take da illa domin riwaya ne akwai ta dilisanci duk sanda abu zubair yi an ana daga jabir an gano wannan da kyau ku kuma ka duba a cikin isnadin ɗalibin shi ba zuhuri ba ne to amma za mu ji takhrijin da malin yi mana dangane da wannan hadithi Allah maɗaukin sarki ya samu dace ya ce an jabiru bin abdullahi radiyallahu anhu ma kala daga jabiru ɗan abdullahi ɗan hiram Allah maɗaukin sarki ya ƙara musu yarda ya ce a ta rajulun Rasulallah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wani mutum ne ya zo ya tarar da annabi inda mansarafihi min hunainin a lokacin annabi ya ƙare yakin hunain yana shirin zai taho gida ai mun san me ya faru annabi ya taho fatahu makani ne ɗauke da adadin sojoji da suka zo domin su yaƙi kafirin ƙuraishawa Allah maɗaukin sarki ya jefa tsoro a cikin zuciyan waɗannan arna na makka kamar yadda Allah ya tabbatar mana da wannan kuma ya tabbatar ma annabi annabi ya tabbatar mana a cikin hadisin shi da cewa Allah ya taimake shi da iya razanar da abokan gaba kafin haɗuwa da su na tsawon wata guda to mutanen makka sun tsorata ba su tsaya an yi karo da annabi ba domin mutumin da da shi yake kawo hujumi sai dai a yi difa'i yau kuma an yi mai hujumi in ba sa aka yi ba tsorata zai Su suka je yakin badar da kafansu suka je yakin uhudu da kafansu suka je yakin ahazab da kafansu yau kuma gashi an yi masa ɗauke an yaƙe su dole su tsorata kuma annabi ya zo da sojoji masu ƙarfi kuma kafin wannan annabi ya yaƙi ƙawayensu da ke saida masu da makamai su ne kafiran haibara wannan ya tsorata su ba ɗan ƙaramin tsoro ba ya sa kafiran makka ba wanda ya fito yi gaba da gaba da manzan Allah to wannan sai isar da labari zuwa ga kafiran saƙib da hawazin waɗanda suke zaune a hunain cewa gafa abin da ya faru manyan ƙawayenku an ci su da yaki shi ne suka ce so ba za su sallama su mika wuya haka kawai suna ji suna gani annabi ya masu darar mikiya irin yadda ya ma haibar kuma a ce su ma ya masu kamar yadda ya ma garin makka ba ya shigo garin ya cinye shi un watan a ba zai yiwu ba shi ne suka kira taro na gaugawa aka tirsa samu kowa namiji da mace yaro da babba tsoho da duk wanda zai iya motsawa da wanda bai iya motsawa a kwashe su a tafi yakin nan da su da dabbobinsu da tsuntsayensu da duk abin da za su iya ɗauka a garin nan sai da so kwasa suka tabi da shi inda za ka ce kai ba za ka ba ba ka da abin da kuma za ka zauna ka raye da shi a garin don idan mutum na kiwon tantabaru har da kejin zai tafi mun gano wannan idan akulkin kajinka zai ɗauko da shi za ka tafi komai suka kwashi shi ne suka yi ma musulunci mugun ɓannan da ƙor'ani ya ba mu labarin wa yau mahunainin id a ajabadkum kasaratukum walam tuguni ankum shai'a wa zaqat alaykum al-ardu bima rahubat kaza kaza har zuwa ƙarshe to bayan da Allah madaukin sarki ya ce summa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi Allah ya saukar da natsuwa ga annabi aka saukar da natsuwa ga muminai aka zo aka kara aka murkushe kafiran sake aka tattara ganima mai yawa to annabi yana zaune a huyen bayan kare wannan yakin an zuba azurfa a cikin rigan shi yana rabawa yana rabawa to shine wannan mutum ya zo ya tarar da annabi annabi yana cikin raba wannan dukiya kun gano wannan da kyau ku shine wa rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya qabidu ha annabi yana damkan wannan azurfan min ha sai mika mawani in wani zo kuma sai a ɗibi ɗaya biyu uku sai a bashi wani in zo sai a dumbuza sai a bashi kunga a lokacin da ya zama kuna addini ne don ku rayu ma'anan wannan shine don ku nemi abinci ko sutura ko wajen zama kun bata ana yin addini ne don a sami yardan Allah a lahira mutanen nan da za su yi addini don su rayu ne da ba za su yi fada da kowa ba ina gaya muku an nuna masu duniyan ga ta raba-raba amma suka take suka batta suka zaɓa addinin Allah kuma Allah ya ce fa in amanu bi mithli ma amantum bihi ta dau. sai kun yi irin nasu ne za ku zama shiryayyu idan kuka yi irin naku sunan ku batattu mun gano wannan da kyau ku sun juya ma duniyan baya sun sa ƙafa, sun take ta sun hankade ta sun rungume Allah maɗaukin sarki sai Allah ya rungume su yanzu wannan dukiyar da annabi ya biya ba kowa ma yadda suke tsammanin su waɗannan da za mu tattauna magana a kansu wai tambaya don allah jama'a me yasa ba mu da kan gado yau ina dukiyan kuma ina waɗanda aka ba dukiyar ko baka san allah da inda za a tinkara ba ya kamata tarihi ya koya ma darasi an fahimci wannan da kyau ku tarihi ya koya ma darasi duk wani abin da duniyan nan ake mallakan shi ko karka sake tsole maka ido karka sake wani abun duniya tsole ma ido in ba haka ba za ka yi asarar imaninka kuma shi imani shine tabbas kuma imani shine kaɗai abin shiga aljanna kuma shi imanin nan yana da ɓangarorin da allah maɗaukin sarki ke jarraba mutum akwai inda za a jarraba ka da tsantsan ibada sallah azumi zakka haji da sauran ayyuka na addini wannan wani bangare ne na imani akwai kuma sanda Allah zai jarraba imaninka da lafiyanka da gangan jikinka da zuciyarka da komi da komi sannan akwai sanda Allah zai jarraba imaninka ta hanyar mai kamallaka na dukiya mai kamallaka na kadarori mai kamallaka na iyalai na iyaye na abokan zama na 'yan uwa na birni da na ƙauye duk Allah maɗaukin sarki zai iya jaraba ka akan wannan ya nagarta da kuma ƙarfin imanin ka yi ki mun fahimci wannan ku kalli wani irin jarrabawa yau da Allah maɗaukin sarki ya tashi zai ma waɗannan mutanen bayan an gama yaƙi madadin a raba yaƙin kowa ya samu dinare ko darhami kaza kaza yau kuma sai annabi ya ɗibi kaza da yawa ya ba wa ne ya ɗibi kaza kaɗan ya ba ne. wanda za a ba da yawa kuma abokin adawa ne wanda za a ba kaɗan kuma shi cikakken masoyi ne wanda ya ba da dukiyan shi ya ba da rayuwan shi ya ba da komi nashi domin gwagwarmayin gina addinin nan amma sai a ɗibi ɗan kaɗan a ba shi. sai a ɗibi mai yawa a ba wanda shekaran jiya yana faɗa da mu maƙiyinmu ne wanda ya shirya adawa da mu shi kuma wanda da jinin shi da dukiyan shi da kowa nashi aka gina addinin sai ya zo ya tsaya gaban annabi annabi sai ya ce mashi wuce a hana shi ko kwandala kuma babu alkawarin in an koma madina za a bashi jama'a mun fahimci wannan da kyau ku ga wanda da shi aka yi wahala wannan wani salo ne na jarraba imanin shi ne allah maɗaukin sarki ya masu sahabbai na kwarai waɗanda suke addini ba don neman abin duniya ba allah maɗaukin sarki ya taimake su da cin wannan jarabawa waɗanda kuma suka zo suka makale a jikin addinin don addinin ya samar masu wani abin duniya su kuma suka faɗi kun gano wannan da kyau ku to ne faƙala ya muhammad sai wannan mutum sai ce ya muhammad kai da ji ji rashin ɗa'a la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dha Allah madaukin sarki ya hana yanda muke kiran junanmu mu kira manzon Allah a haka sai dai ya rasu rasulullah ya nabiyallah ya khalilallah da irin wannan kira na girmamawa kawai ya muhammad i'dil kai adalci faƙala sai annabi ya ce wailak kako boni wa man ya'dil idza lam akun a'dil yanzu akwai sauran wanda zai iya adalci kenan in ya zama ni din nan ban yi adalci ba hmm? in ni ba adalci ne ba wane ne zai adalci yana daga cikin siffa da ɗabi'a da aƙida na khawarij shine cin mutuncin jagoransu a gaban shi da bayan irin shi ɗabi'ansu ne in kaga kana da wannan ɗabi'ar to ka ɗibi kaso daga cikin kasan khawarij ko kuma ka kama hanyar shigansu an gano wannan da kyau domin wannan shine abu na farko da ake gane su kuma abin da ke tun zuro su ya rika masa cakulkuli yana waiwayin har su furta abin bakinsa a ji shine magana akan kuɗi an gano wannan da kyau su suna da banban da munafukai su munafukai ya kabiduna aidiyahum su nasu ne ba za su bayar ba mun gano wannan da kyau ku nasu ba za su bayar ba sannan kuma ba za su yi magana gaban mai bayarwan karar irin wannan na karfin halin ba sai dai a bayan ido su surutu nan su surutu can su surutu nan su surutu can wannan ɗabi'an munafakai kenan su kuma khawarij nasu ba za su bayar ba sannan kuma idan aka zo rabon wanda ba nasu ba kuma za su yi korafi a fili korafi na cin mutunci shi sashen da karatun aƙida ake wajibi ne mutane su riga tantance ɗabi'un khawarij da ɗabi'u nawa na munafukai shi munafuki bai ba nashi in kuma zai bada zai bada layi su min wa layi guni min ju'in ne sannan kuma in zai korafi zai rika zuwa ne can da nan da nan inda zai muku rauni muku illa ita surutu shi ba khawarije nashin ba zai bada ba sannan nakun da kuka samu za ku bayar to kuma a lokacin zai surutu surutu kuma na rashin kunya zai iya buɗe baki a gaban kowaye ya ci mutuncin shugaba da yake zance a ko'ina ne ɗabi'a ne na khawarijawa jama'a an gane wannan da kyau ku to shine ana yake cewa amma ko ne. wane zai adalci in ni ban yi adalci ba laƙadar khibtu wa khasirtu in ban yi adalci ba to ko na taɓe na yi hasara idan lam akun adal in ni ban yi adalci ba wato annabi da Allah maɗaukin sarki ya zaɓa shugaban adalai wai a ce wai shine bai yi adalci ba wai a ce wai shine bai iya ba to tambaya a nan idan ya zama an iya ma'annabi irin waɗannan zafafan kalmomi a gaban idin shi kana tsammana akwai wani wanda yake addini da ba za a iya mashi ba ko kuna tsammanin sun ƙare ne ina wa tilkal ayyamu nudawilu ha bainan nasi sai an yi domin ku gane kun gane wannan da kyau domin idan kana da waɗannan dalilai da hujjoji a hannunka kuna zaune sai wanda daga cikin ku irin wannan ɗabi'an kai ɗaya za ku iya gane wannan ko dai ciwon sankara na khawarijanci ya kama shi ko ya fara kama shi wane kuma ku gane munafinci ne ya kama shi an gane wannan wane kuma cutar shakka ce ta kama shi da haka ake gane kowa daga cikin waɗanda suke asarar imaninsu Allah maɗaukin sarki ya kiyaye faƙala umar bin al-khattabi radiyallahu anhu ma sai sayyidina umar ɗan khattabi radiyallahu anhu Allah ya ƙara mashi yadda ya ce ya rasulallah da'ani fa'aqtulu hadhal munafiq banni in kashe wannan munafikin saboda su Umar ba san khawarij ba su Umar abin suka sani munafikai suka sani su ne la jama'a la tunfiqu alaman inda rasulullahi hatta yanfaddu su ne wanda Allah madaukin sarki ce ya aidiyahum na sullaha fanasiyahum waɗannan su Umar suka sani shi ya sa Umar ya ce wannan munafiki ne shi kuma annabi ya san munafiki bai da ƙarfin hali ba khawariji ne yake da shi an gano wannan da kyau ko shi munafiki yana da tsoro a ran shi ba khawarije su ne ahalus saif su ne 'yan takobi su ne 'yan kausasan magana da cin mutuncin jagora ko a ina ne an fahimci wannan da kyau ku to dai ce ka bannin kashe wannan munafiki faƙala sai annabi ce ma'azalla Allah ya kyauta ay yatahaddasa an-nasu anni aqtulu ashabi kar mutane su rika da labarin cewa gani can ina bi ina kashe sahabbaina saboda za a gama muna tare ne ai an gane wannan da kyau ku jahili wanda bai san abin da ake yake faruwa ba zai ɗauka da mu da suwa na aida ɗaya ne to a ga kuma na kashe wani muna tare sai ce kun gani ku suna fata rafa su ne 'yan gaban goshin shi to kuma ka za ta ce ku kwarba da su shi sa idan ba khawarije ya yi yunƙuro da aikin shi ba a ce mai komi kyale shi ake yi an gane ya eh, duk abin da zai in yi yunkurin ne zai taba to kuma akwai hadisai na tafa a gaba sai a taba shi ma an gani amma daga lokacin da khawarijawa suka fara bayyana ɗabi'unsu ba fa tsoro ne yake sawa kyale su ba an gani hadisan annabi ne suke cewa a rabu da su yanzu wannan da ya gaya ma annabi maganan banza ai akwai su umar masu daka ma ɗan kare kashi sun nemi su daka shi na ce ku kyale shi an fahimci wannan ba tsoro ba ne amma tsari ne na addini da aƙida khawarij sun bayyana a cikinku sai suka fara aiki daga cikin ayyukan aƙidansu to abin da ake kawo sa musu ido ake yi a ga duk tsayin da za su yi an fahimci wannan da kyau ana wocin duk wani step nasu kuma duk wanda kaga yana da alaka da su da matsansu ku shi ma ba khawarije ne don ba kawarje yana son ya shigo ku don ya tallan aƙidin shi in gaga mutum yana matsansu ko yana da wannan aƙidar ne duk wanda yake da aƙida na ƙwarai su yake za ku zo ku ja katar littafin nan baya matsansu na kowane irin hudda kuwa an gano wannan da kyau ku to shine sai yake cewa ku bari kar a kashe su jama'a ce kun gani ko har ma na hannun daman shi ma kashewa yake inna hadha wa ashabuhu nabi ji kun ga wannan da shi da abokan shi haka kawari suke suna mai da addini abota ne an fahimci wannan da kyau ku haka suke mai da addini namu da yake tare da mu ko anna ya zo da shi za mara mai baya sai a kalle shi aiwa na jarumi ne su kuma waɗanda ake tare da su sai zil na ƙananan shekaru ya rika jinsu su ɗin me annawa ba zai iya murkushe waɗannan ba ne kullum ina gaya mutane mu nasi ke jagorantar mu jama'a duk yadda za mu iya amfani da ƙarfi ko ta dama da muke da shi mu cimma wata manufa ta yau to ko muna jima 'yan baya an gane a yanzu da suka fara yunkurwa idan kuka bige su sai su koma ƙasa sai su shiru sai su nukar da ƙasan an fahimci wannan da kyau ku sai ƙasan sai yi niki sai yi riɓi sanda za a farga sai ku rubta an gani amma sanda suka yunkura sai ku ba su duk abin da za su yi sai su fita daga cikinku in suka je sai su nikar da ire-irensu an fahimci wannan da kyau ku sai zama nan kun samu tsaro kun samu aminci an iya warewa amma in ba haka ba sai ku haifar ma kanku da fitina da musiban da ba inda za ku iya kaiwa sa annabi ce ku bar su wannan yana da wasu abokan da ya qara'unal za zaka ji suna karanta alqur'ani la yajawiza hanajirahum bai wuce makoshin iyakan qur'anin ina bakinsu ma'anan wannan shi ne duk abin da suke faɗi a baki yake su kansu ba su yi imani da shi ba inda sun yi imani da abin da alkur'ani yake faɗa da nassoshin ƙur'ani da suka hana su abin da suka yi ɗin da sun yi imani da shi mun gano wannan da kyau ku da sun yi imani da shi saboda annabi yana da haƙƙin tauƙir falladina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu un nuran ladhi unzila ma'ahu suna karanta wannan amma kuma suka ci mutuncin shi si mai da'a suka ki yana da haƙƙin kuma ai mai da'a da Allah ce wa in tuti'uhu tahtadu an gane shi sa karatun alkur'anin rau ne a bakinsu amma imani da abin da alkur'anin ya ce ba za su ba sai abin da su suke son su juya kur'anin a haka za su juya shi ma'anan da suke son ƙur'ani ya ɗauka wannan ma'anan za su ba shi ko da ko ba shi ne ma'anan da wasu ayoyin alƙorani suka fassara shi ba ko annabi ya fassara ko fassarar sahabbai da tabi'ai da malaman farko su ba abin da ya dame su da wannan wannan daga cikin aiki da ɗabi'a da kuma karantarwa na khawarij kenan ba sa ɗaukan fassarar malaman farko amma su kuma a nasa hannun idan suka zo da abu suna son su yi maka hujja za su ɗiwo maka fasar malaman barko. wa iya kullahum ya ya'tu ilaihi muz'inin in suna ganin suna da gaskiya za su sheka a guje abin da suka ce maka jiya karkayi su kuma sai su zo da shi sai Allah ce a fi qulubihim maradu akwai cuta ne a zuciyarsu amir tabu ko ku suna da shakka ne am yakhifa Allah am ya na an ya khifa Allahu alaihim wa rasulahu ko suna tsoron Allah da annabi za su cuce su ne Allah ce ina su dai ba mutanen kirki bane kawai Allah madaukin sarki ya kiyaye annabi ya ce yamriquna min ad-dini suna barin addini fau kama yamriqu sahamu min ramiyya kaman yanda saham kibiya yake fita ya tunkaran ma abin da aka harba an gane wannan karamar dabba idan aka harbe ta da kibiya zuwa yake caka ya fita ma ba za ka ga jini ko gashi ko kaza cikin kibiyar ba yanzu buga ma ɗan yau misali da harsashi in ya harba ya fita da za ka je ka same shi za ka ga babu jini babu kaza ga saurin fita ga saurin ɓanna ma'ana khawarij suna da ɓanna addini ɓanna irin na harsashi kuma suna barin addinin da sauri irin gudu irin na harsashi sannan ba sa amfana da komi na shi. mun gano nan da za a fitar da fawa'id na islam za ga ba su fa amfana da komi a ciki ba sai tsaban haifar mu musulunci da rudani da saɓani da rabuwa da kuma tsantsan munafinci in ka zauna cikin khawarij suna da wannan ɗari bisa ɗari Allah maɗaukin sarki ya kiyaye wani hadisi al'imam muslim ya fitar da shi a lamba hadisi na 1063 haka al'imam ahmad ya fitar da shi a cikin musnad jizi na uku shafi na 353 ibn majah ya fitar da hadisin a lamba na 172 haka ibn abi asim a kitabu sunna lamba na 943 Allah maɗaukin sarki ya saka musu da alkhairi malai wa hadal hadis rawahu nasa'i al nasai ma fitar da wannan hadisi fi fada'ilil qur'an cikin littafin shi mai suna fada'ilil qur'an lamba na 112 an isa bin hammadin laisin an yahya bin sa'id an abi zubair bihi فذكر بين wa وابي الزبير yahaya. bin sa'id al-ansari tsakanin LAYS da ibn zubair a cikin ruwaya al-imam nasai akwai yahaya dan sa'id al-ansari wa haka za rawahu muslim fi sahihi haka cikin as-sahih na al-imam muslim a lamban hadisi na dubu da sittin da uku a kitabun zaka ya fitar da irin wannan riwaya da bai haƙi a cikin dala'ilin nubuwa juzi na biyar shafi na ɗari da 85 an muhammad bin rumhin wal bayhaqi fi dalailin nubuwa juz'i na biyar shafi na 185 min tariqi yahya ibn bukairin muhammad bin rumhin yahya ibn bukair sunan shi kenan kilahuma an al-lays an yahya ibn sa'id al-ansari an abi zubair bihi wa alayhi fasawab zikiru yahya ibn sa'id fil isnad abin da yake daidai a cikin isnadin akwai yahaya ɗan sa'id saɓanin riwayan da al-imam ajuri ya kawo a nan wa ya ƙawa ihtimali su min sandal akhar an ya kula min kabalin nasikh mala ya ce abinda malamai suka bi karkata a kai shine cire yahaya ɗan sa'id al'ansari ya faru ne daga masu kwafe littafin ba daga shi al'imam al'ajirri ba ne an gane wannan da kyau ku wannan hadisi ingantacce ne ya zo ta hanyoyi barkatai shi za ka ji malam bai bayani akan an anan abu zubair an jabir ba allah maɗaukin sarki ya taimake mu malai ce wa abu ahmad Haruna bin yusuf haddasa na ibn abi umar ya'ani muhammad al-adni haddasa na sufiyan bin uyayna an abu zubairi an jabirin annan Nabiya sallallahu alaihi wa wa sallama kana yaqsimul ghana'ima bil Abu Zubair ya ce Jabir dan Abdullahi ya karantar da shi cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallama ya kasance ya zauna a wani waje da ake ce ma yana raba ganiman Hunain ghana'ima Hunainin yana raba ganiman Hunain wattibir fi hijir bilalin a lokacin akwai tibir zinare wanda ba a wanke ba yana riƙe ko yana zube a cikin rigan bilal ya riƙo rigan haka zinaren kuma yana jiki annabi sai dumbuza a tiya sai zuba mawa ne ya je ya wanki faƙala lahu Julun ya rasulallah sai wani mutum ya ce ya rasulallah a wancan riwayan ya ce mai ya muhammad i'dil kai adalci fa innaka lam ta'dil domin kai ba kai adalci ba ba rasulullah ya ce ba ko me ya ce wannan kalman ta gyara wancan kalman ko ta bata ta an gano wannan hawari suna da ɗabi'a an jima za ce maka ala gafarta malam ya shi kaza kaza kaza amma an jima ko ta muguwar magana na tafi ya kamata ka fahimci wannan haka ɗabi'ansu yake kuma in sun yi ƙoƙarin canzawa da ɓoyewa ko ba zai yiwu ba ana ganewa ku dai kalli tazarar zamanin annabi suna nan fa ba mutuwa suka yi ba abubakar ya hau suna nan umar ya hau suna nan usman ya hau sai ƙarshen zamanin usman suka yunƙuro. ba su yi ƙarfin da suke ɓanna mai girma a musulunci ba sai a zamanin ali duk siffofin da annabi ya siffanta da su sai da ya bayyana an gano wannan kisa idan khawarij suka fara yunkurwa a cikin kuku za su yi ɗaukan shekara talatin gaba ba su fara attack ba karka yaudar da cewa suwa na ba khawarij ba ne in ka yaudar da wannan ku za ka lalata imaninka shi ko a duk duniya ko mahaifinka ne zai zama kafiri kai ka zama musulmi a lahira ba kai asara ba sai dai a duniya ne kai asara domin gana ka bi ba Allah ba in gaji lahira la an saba bainahum yawma idhin wala yatasaalu wannan dangantaka na jini na kabilanci bai tasiri a lahira kuma wani ma ba zai tambayi wani ba domin kini ne li riin imri'in minhum yawma idhin Shanin Yuguni guni kowa da kan shi in in baka nemi abin da za ka yi ta kanka da shi a nan gidan duniya ba ko za ka rena kanka mun gani sai kai gurin da duk abin da ka mallaka a duniya da ka ba da shi saboda Allah a matsayin fansa a ce ina abin da aka neme ka kai da kayi fil ayyamin khaliya da ka ci moriyan shanin kuma kiyaman nan za ta zo kiyaman nan ko ba kowa ya daidaita ba an gano wannan har cikin waɗanda suke cewa sun yi da ta ƙarya suke da yawa ba su yadda ba ganin suke kawai ana masu dodorido ne aiki shi ke tabbatar da kayyade da kiyama ba mujarradin faɗi da baki ba sau da shi imani ƙaunin billisan wa atikarin bilkalb sai ce mai wa amalin biljaware ɗaya na faɗi biyun sun watsi biyu na watsi wa ɗayan ma ya faɗi sai ka haɗa su duka ka faɗa ka ƙudurce an ga aikinka amma aikinka na sabawa ƙarya kake ba kai imanin ba a duk wani matakin abin da shari'a ta ce maka sai ya haɗa waɗannan abu guda uku Allah yi kyauta ce kai adalci don ba adalci ka yi ba faƙala sai annabi ce wailak ka ko bone faman yi adil idan lam akun a adil yanzu wa zai adalci in ni ban yi adalci ba faƙala umar sai sayyidina umar ya ce da'ani ya rasulallah adribu unuqahu annabi ka banni in sara kanshi faƙala la annabi ce a'a da'ahu bashi fa inna hadha fi ashabin lahu wannan jagora ne ko wakili ne na wasu abokan shi suna nan ya alƙur'ana suna karanta alƙur'ani fala ya jawi da taraƙihim amma bai wuce ƙirjinsu yamriƙuna min addini suna fita put su bar addini kama yamriƙu sahamu min ramiya kamar yadda harsashi ko kibiya take fita ta ta sama target ta fasa dabba ta fita ba tare da makalkale ma jini ko tsoka ko gashin dabban ba mana ba sa amfana da musulunci kwata-kwata sai dai illa da ɓannata shi an gano wannan da kyau ku allah ya kiyaye malai ce haddasana abubakar abdullahi bin muhammad bin abdulhamid alwasiti قال حدثنا ابن kala haddasa na سفيان بن أيينة عن أبي الزبير عن جابر رضي radiyallahu anhu. annan nabiyya sallallahu alaihi wa wa sallama kana yaqsimul ghanaima bil ji'rana annabi ne ya kasance yana raba ganima a wani waje da ake ce ma ji'rana faqama rajulun faqala i'dil sai wani mutum ya miƙe ce kai adalci yau ma babu rasulullahi babu muhammad ɗin sai dai i'dil fa innaka lam ta'dil saboda kai ba kai adalci ba yana zargin annabi da mi da zalunci yanzu wanda yana ganin daraja da kima annabi hmm fa innaka lam ta'dil fa qala wai hak sai annabi ce wai hak madadin mi wailak faman yi adil idan lam akun a adil to waye zai adalci in ni ban yi adalci ba hmm? yadda ya fuskanci annabi da zafi da kaushi yadda annabi ya fuskanci shi da taushi a lokaci da sai ɗauka shi fa isasshe ne yanzu ya gagara don abin da ya ga ma zai yi ‘yan iska irin shi sai su koma suna jinjina mai ya zama ya zama jarumi don su ɗauka suke yin kai banza da su to sun kai ƙarshen da ba wanda zai iya masa wani abu ne yi masu wani abu ɓata jama'an ne kun gano wannan da kyau ku domin za ka riƙe su a cikin jama'anka kuma za su yi maka illa an gano wannan su kamar maruru ne ya fita shi ne zaman lafiyan jikinka an gane in ka bar shi kwayan na ciki me zai zai ta kuma wajen ne an gano wannan da kyau ku munafiki a cikin al'umman musulmi da shi da bakhawariji shine su fita shine sauran sun samu security in ba ka bude ci irin waɗannan 'yan tsegunguma 'yan tsegunguma 'yan tsegunguma har su ya ɓata addini shi a tunanin shi kai ne target ɗin shi ya kasa fahimtar kai da yake ƙoƙarin ɓatawa ɓatancin yana shallakawa zuwa game, zuwa ga addini an gani Allah maɗaukin sarki kyauta faƙala umaru radiyallahu anhu sai sayyidina umar ya ce da'a ne adribu unuka hadal munafik annabi barne in filla kan wannan munafiki kaga umar akwai karfi ko umar akwai zafi ko umar akwai zuciya ko ran umar ya ɓaci ne ko amma a bar shi ne ya sara wuyan shi kaga sai da ya nemi izinin annabi da akwai khawarijawa na yau da suka makalkale ma da'awan salafiya suna cewa suna kafa hujja wai umar ya ce zai filla kan wani saboda haka sun halattar ma 'yan ƙananan hawarij ɗinsu duk wanda ya masu ba daidai ba kawai su da sa gora sai ta ɗaukan shi in an faɗi magana sai ce ga dalili yanzu umar ya ɗauki gora da ko da takobi ne ya fara dukan wannan ko ko neman izini ya yi da ya nemi izinin annabi ya ba shi izinin kana da hadisi ko kwaya ɗaya da annabi ya ba da izini cewa wani sahabi ya bigi wani kana da wannan ka da shi ka kawo in akwai ka ce ma khawarij ɗin nan su kawo an gano wannan da kyau ko ba jahilai za ku tara kuna makariya ba mu za ku zo ku kawo ma ku ce gashi nan Allah maɗaukin sarki ya kiyaye to shine annabi ya ce da'ahu rabu da shi fa inna hadha ashabul lahu wannan yana da wasu abokai au fi ashabil lahu ko kuma yana cikin gayyen wasu abokan shi ne ya ƙara'un alƙur'ana suna karatun alƙur'ani la yu jawi da taraƙihim bai wuce karan karaman ƙirjinsu yamriƙuna min addini suna fice ma addini kama riƙo sahamu minar ramiya kaman yanda kibiya ke fita a cikin kwari da baka kamar yanda harsashi ke fita cikin me cikin bindiga a guje yake fita haka suke barin addini kaga annabi ya siffanta su da siffa iri-iri an gano wannan saboda gudun harsashi in an harba shi kana ganin shi ne har wanda ya harba shi bai ganin shi saboda sauri kibiya idan wanda ya iya harba ta ya harba ta ko kana kallon shi sanda ya saki hannun shi kan ka farga tacin maka haka suke Allah ya raba mu da fitana malai ce haddasana abu hafsin umar bin ayyub as kala qala haddasana mansur ibn abi mazahim qala haddasana yazid bin yusuf an al-auza'i an az an abi salama bin abdurrahman والضحاك الحمداني عن أبي سعيد الخدري قال بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقسم ذات يوم قسما وترانا النبي ne ya kasance ya ƙasimu za ta yoman ƙasaman yana rabu iz ƙala zul huwai to kun ji wancan mutumin kenan yanzu an iso wajen kenan an gane wannan da kyau ku sai zuhu wai sara at-tamimi sai ce ya rasulallah i'dil to a dai adalci eh ayi adalci faƙalar rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ya ce wai hak kai canka tar da kai kai kuwa faman ya adil idan lam akun a adil yo in ban yi adalci ba wa kake da shi wanda zai adalci faƙama umar bin al khattabi radiyallahu anhu faƙala ya rasulallah sai sayyidina umar ya zumbir ya miƙe ya ce ya manzan allah yanzu da ya rasulallah na umar da ya rasulallah na zuhuwai tsara wanne annabi zai fi so wanne ya faɗi da gaske za ku daina yadda da yaudaransu ku daina yadda da wannan a ta'azina li Kahu, unqahu zaka ban izini kaga a musulunci komai da me ake yi da izini Ina daga cikin dabi'an khawarij ba sa daukan umarni daga shugabansu suna yin abu gaba gadi ne kawai shi ko ƙa'ida a musulunci in kuna cikin al'amari da kuka yi da al'amarinku a tare ne ku eh kuna amrun jami to lam hata hatta yasta'zin ka tashi ka kama ruwa ka dawo ba ka yi sai da izini ko me za ka yi idan ka ji kanka na ciwo za ka je ka shafa na sai ka nemi izini an gano wannan in ka ɗauki ɗabi'an biyan za zaka ce ha ba Allah ya kiyaye ban da ‘yanci kenan ni fa na yi kaza to ɗabi'an hawari ne ɗabi'an annabi da sabai su ba haka suke ba komai za su sai ce in yi in annabi ce a'a sai su bari ko da suna son wannan abin a su in ga karanta hadisin khatib ibn abi balta'a sanda ya abin da ya yi din nan in ka je inda sahabbai suka yinƙuro mai Khalid na cewa ba shi dama ya sare kanshi annabi ya ce ku bari ya je Badar ko hiran ba a ƙara yi a cikin garin Madina ba ba ma wai a rika kallon shi da abun ba hiran ma ba ƙara yi ba annabi ya sa kafa ya yi ne ya take maganar waɗannan su ne musulmi 'yan tare da annabi amma munafiki da ba khawarije da kirista ko ba yahudi da waɗanda suke da raunin imani ba ka haɗa raba su da irin wannan cece kuci wanda daga shi ba munafiki ne shi ba ba ne. bane amma yana daga cikin masu du'aful iman Allah ya raba mana du'aful iman so du'aful iman musiba ne da goguwa in ta yunkuru guguwan da ta tafi karfi ita za ta sama da shi ko dai goguwan hawarijawa ko goguwan wa munafikai sune gawga'un nas Za mu zo mu tattauna waɗannan a cikin littafin a sharhu sunna na barbahari kaji siffofinsu tsaf da yadda in kana daga ciki ko kana ciki ƙoƙarin da za ka yi shine ka je ka inganta imaninka awwalu ma ya ji bu alal mukallafi tasihu imanihi Allah maɗaukin sarki ya kiyaye ƙala sai annabi ya ce ma umar inna lahu ashaban yana da wanda suke turo shi shi sa nake ce muku san akwai mai turo shi ne an gano wannan da kyau ku inna lahu ashaban ya haƙiru ahadukum salatahu ma'a salatihi ɗaya daga cikinku da zai ki cibir da sallansu ya gwama da nashi to sai ya rena nashi wa yamuhu ma'a siyamihi in za ka ga yadda suke kyalen kyalen kyalele ce azumi ka gwama da naka za ka rena naka yamriquna na ad-dini kama yamriqu as-sahamu ramiya in ka kalli khawarij a janibin ibada za ka sa su excellent amma a janibin aƙida da manufa kuma zero kuma wannan aƙida da manufa ita ke ɗauke da mai ibada kaji inda aka samu matsala ka zo da mota pass amma ba inji nake nan eh ta zama kumburin dinka kenan ta zama shiririta an gano wannan gama kyakkyawa amma ba bayani yaya an samu matsala jama'a mun fahimci wannan da kyau ku to shine sai yake cewa yamriquna min ad dini kama yamriqu samu min ar-ramiya yanzur ila naslihi mutum zai je kalle kan kibiyar fala yujadu fihi shay bai ga komai ba ya ciki dabban har ya fita ita kibiyan ga yawo jini na wuce ce summa yanzur ila risafihi zai duba hancin wannan yan zane-zanen da yanke-yanke na jikin kibiya wanda in ta caka za a zaro yake kwaso hanji ya fito da shi fala yujiru hushe shi zai ga ga komai ba summa yanzuru ila ko nadda naddihi fala yujiru fihi shi ka dubi jikin wannan zaren da ake nadewa tsakanin karfan kibiya da jikin karan kibiyan inda aka ɗaure kasa in ya shiga zai fita dole shi wannan zai iya kwaso jini da tsoka ya tafi da shi ko ba za ka komi ba fala yin zuru fala yi jiru fiye shi sun ma yin zuru ila ƙadarihi fala yi jiru fiye shi za ka dubi asalin karan kibiyar ba za ka komi ba kaga tun daga karan har jikin wannan igiyar har jikin karfan har kunnuwan karfan har tsinin karfan bai rike komi ba sabakal fartha wa dama lokacin da kibiyan ya caka ya riga jini da tukantin bi kafin tukantin bi ya kada har ya wuce kafin jini ya motsa har ya wuce ya na an alahini firkatin minan nasi su hawari suna bayyana ne a lokacin da jama'a suka samu rabuwa an gano wannan daga sanda al'umma annabi suka haɗu suna rabuwa khawarij ke bayyana an fahimci wannan da kyau ku suna rabuwa shi sa yana daga cikin bala'in da ya harfa a najeriya kungar rabuwan ahalusunna shi ya haifar da shi'a ya haifar da khawarij wannan rabuwan da suke shi ya haifar da shi an gane shi sa lokacin da suka haɗu kaga mala albani ya kasa zama yana ta ƙoƙarin sai sun koma sun haɗu shi ya san bala'in da zai taso saboda annabi ya ce suna rabuwa hawarijawa za su yi koro to yanzu Allah kaɗai san kwayayen rabuwan na hawarijinci da yawa watsa kuma a ko'ina a ƙasan kila ba zai tasiri ya ɓanna ba sai nan da shekara talatin arba'in hamsin masu zuwa an dai ga nan da wannan ya yi ko to Allah ya kyauta abin da zai zo nan gaba kuma za su fito suna su addini suke ibada san Allah ambatan Allah amma na ya ce ba su da alaka da addini da ya zo da shi sai ka zaɓe za ka gazgata annabi ne ka karyata su ko za ka gazgata su ka ta annabi ka zaɓi wanda ka rena a ciki ayatuhum alamansu rajulun ad'aj wani gajeren mutum ihida sadaihi ihida yadaihi ɗaya daga cikin hannayen shi misal sayyidil mar'a damtsan shi kamar nonon mace yake yana da girma au misla baida ko kamar kwai tadardiru wanda yana motsa yana kadawa haka sanda sayyidina ali ya ki mutanen zaka zo ka ji sai da ya aika aka je aka bincika cikin gawawakin su aka ɗauko shi aka aji yace jama'a kun san wannan hadisin suka ce mun sani muna nan annabi yayi shi yace to ga mutumin mun yi yaki akan gaskiya qala abu sa'idin ashhadu abu sa'id yace na shaida la sami'tu haza min rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace naji wannan daga annabi wa ashhadu anni kuntu ma ali ibn abi talib radiyallahu anhu kuma ina shaidawa ina tare da sayyadi ali hina qatalahum san da ya yaƙe su walta masa fil qatla yasa aka lalaba cikin gawawwaki fa'ata bihi alan na'atil ladhi atko na na'ata rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a bisa siffan da annabi ya mai ya siffanta mun gani a bisa siffan da annabi ya siffanta shi da shi an zo da mutumin nit in ga zo da khawarij din wannan zamanin zai ce to ina mu masu wannan abu a wannan ɗaya daga cikin ɗabi'unsu ne farkon bayyanansu ne don a wannan lokacin ana da shakka da tambaban don mai aliyu zai yaƙi masu ibada irin wannan an gano wannan idan mutane suka ɗibi ɗabi'a guda goma cikin ɗari na wasu lalatattun mutane suna cikinsu idan suna da ɗabi'a goma kana da ɗaya kana cikinsu musulunci bai ɗaukan gyauro ko ƙwaya ɗaya ko ka yi duka ko ka bari duka shi sai ya ce urkulu fi silmi kafa maraba kafa kuma suna da wata aƙida cewa ƙur'ani fa na waɗancan zamunna ne kawai al'ibratu bi khususus sabab ɗabi'ar khawarij la bi umumus sabab ya ka ɗauke shi da umum to za su shiga ciki ya ka ɗauke shi da khusus to ba sa ciki don yanzu ba a wahayi ai sai su yi tsiyansu amma an ji ba za a zo maka da wani nassi sai ce Allah ya ce kai sallah take ce a ah, sallah ai na wadancan ne kun gano wannan da kyau ku dan me za ka kawo mana sallah yanzu bayan qur'ani bai sauka ce mi ba in ga ce ha ah, ai Allah ne ce ai sallah kuma annabi annabin zamanin shi ne annabin har zuwa tashin kiyama ne sai ka ce okay to ayoyin da suka sauka da irin aikin ku da kuke dazu kun ce a ah, waɗannan ayoyin na can ne to don me wannan sallah ma ba ku kai ta can ba in ku kuka ɗauko sallah ko kawo ta nan to wancan ma aikin naku a ɗauko shi a kawo shi nan jama kuna fahimtar wannan wai ɗan adam wai ya kasa hankaltar wannan maganar ma kenan shiga aljanna na waɗancan ne ko kuma ku mutu ta za ku shiga ko ba san ku ba in dai ƙur'ani zai yi aiki a zamanin farko kuma ya aiki daga wannan zamanin har kiyama to duk abin da ya faru a wancan karan idan ya zama a wannan karan an yi aiki irin wancan to qur'ani na hukunta shi cewa ba zai aiki yanzu ba kafirci ne wannan kalman ita kaɗai rida ne saboda ka sallata alkur'ani da abin da allah da annabu ba sallata shi ba kuma wannan ɗabi'an hawar jawa ne wa iya kullum ya tu ilaihi muzinin in ko da wani dalili da suka makale aha za su leko a guje su ga dalili ga dalili ga dalili Allah ya raba mu da fitina to shi ne ce na shaida wannan mutumin an zo da shi alan na'atin latin na'atin rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya dauke da siffan da annabi siffanta shi da shi wannan hadisi bukhari da muslim suka fitar da shi al-imam bukhari a cikin kitab al-manaqib hadisi na 3610 wa fi mawadin ukhra wa muslim fi eh, zaka lamba hadisi na 1164 ma'ala yace haddathana umar bin ayyub qala haddathana mansur bin abi mazahim qala haddathana yazid bin yusuf an auzai an qatada bin di'ama an anas bin malikin wa abi sa'id al-khudri anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala annabi ce sayakunu fi ummati ikhtilafun da sannu zai faru a cikin al'ummata me ce saɓani a zamanin shi akwai saɓanin amma ana tafa kaɗan kaɗan kaɗan saɓanin zai mai zai bayyana shi za ga mutane sun ce wallahi tallahi mu kaza ne ku masharanta ne saboda ku ne yan saɓani an fahimci wannan duk wanda zai haifar da saɓani cikin al'umman annabi sharri ne don bari mu je ban annabi zai yi ya ce da sannu za a haifar da saɓani cikin al'ummata bayan saɓani sai mai wa furqa sai rabuwa da sannan rabuwa waɗannan su ja waɗannan su zai faru cin al'ummata sun maƙaumun idan wannan saɓani ya faru rabuwa ya biyo baya daga nan sai wasu mutane su ɓullo ya nuna ƙil suna mai ya nuna ƙil suna kyautata mai jita-jita daga jin jita-jita za su yi mai za su carab da shi yanzu gaje suna zayyana wannan abin da ba su da tabbas a kai sai ka ɗauka wahayi ne daga Allah wa ya unal fi'il amma wajen aikin su mummuna ne in zuga suna kara abin da suke a kai sai ka ɗauka gaske ne amma aikin da suka a bayan wannan kuma aikin musulunci ne la to da sun haifar da saɓani da rabuwan musulmi ya ƙara'unar ƙur'ana inda za ka saware suna katin alƙur'ani car amma layi jawizu taraƙihim bai wuce makoshinsu yan jama'a cikinmu a nan muna rayuwa da khawarij ko ba ma yi eh wana da yasin na manzan Allah gaske ne ko ba'a ne an fahimci wannan shin akwai wanda a cikinku suka haifar da saɓani ko babu akwai rabuwa ko babu akwai surutu da char magadai da mummunan aiki ko babu yawo da jita-jita kuma fa kuma ka je suna katin alkur'ani kai ka ce yadda yake bakinsu haka yake zuciyarsu in ma sun ce haka yake a zuciyarsu annabi ya ce ƙarya kuke yi kun ko ba za mu ƙaryata annabi mu gazgata ku ba bayan kun cika ɗabi'an da ya ambata kuna da shi na farko saɓani na biyu rabuwa na uku maganganun ƙarya da yada jita-jita da kyautata shi na hudu munana aiki da tsiwa da rashin kunya sannan ga katin alkur'ani a bakin ku duk ya bayyana duk siffofin sai ka ji kaman ka ce fa da wani ake yi haka Allah ya kyauta yamriquna min mini dini kama yamriku sahamu min ramiyya suna barin addini kamar yadda ake harban karaman dabba sun malayar ji'una sannan in sun fita ba za su dawo ba mun gano sun ma layar ji'una ya zawo lokaci da wasu suke wata wani ƙoƙari kawai ta wasu ya musu nike kuma ina kallon su ba su da aikin yi kun gano wannan don kawai hutar da su da suka ce kazance ba zan yi ba kawai shi kenan ku daina ɓata ma kanku lokaci ni na san abin da ba ku sani ba shi in suke wannan annabi ji sun mame la yarji'una za ka yi harba bullet kuma ka ce bullet din ya dawo in sun fita ba za su dawo ba ungo kaga sun dawo to ba su ba ne sun malayar ji'una sau da sun tun suna ƙarya suna ɗaukan ƙarya ne har ƙaryar suna ɗaukan shi aƙida ne addini ne musulunci ne tun suna abu mummuna suna ɗaukan shi a mummuna har sun koma sun gamsu wannan abin menene kyakkyawa ne sun malayar ji'una ba za su dawo ba mun gano wannan da kyau ko to shine sai ke cewa hatta yartar da ala fauƙihi har sai an waye gani saman shi an ɗauke shi an maka shi da ƙasa ya yi mai kenan ya mutu hum sharrul khalqi wal khaliqa ma'ana akan wannan bala'in za su mutu akan wannan musiban za su mutu ba za su bari ba annabi ce su ne sharrin halittan Allah bayan ƙasa babu wani halitta mafi sharri da Allah maɗaukin sarki ya taɓa yi kamansu kaga ba akwai yahudawa ba akwai nasara fa akwai majusawa fa amma jiyan da annabi yake siffanta su tuba liman qatalahum aljanna ta yi daɗi ga duk wanda ya ɗaga makami ya yaƙe su au qataluhu ko suka kashe shi una ila kitabillah suna kira zuwa ga littafin Allah cewa ƙur'ani suke bi walai su min hufi sha'in ba su da alaƙa da shi kwata-kwata wa man qatalahum kana aula billahi minhum duk wanda ya yaƙe su to shine na Allah sama da su za su rikin nusu na Allah ne ƙarya suke ba su da alaka da addinin Allah ba su da alaka da littafin Allah ba su da alaka da komi na Allah an gano wannan da kyau ba su da alaka da shi a kusa ko a nesa ƙalu ya rasulallah sahabi suka ce ya manzan Allah ma menene sima ɗinsu kamansu alamansu idan mun gansu mu gane ya ce attahalik kwalkwabu hawar jawon zamanin sahabbai kowa mai ke kan shi salkwabu amma hawar jawon suna salkwabu yanzu tsoro sun ga wannan hadisun ai sun yi hauka ne sai salkwabu a gane su to sai da dosu ɗabi'un da suka kauce ma kuma sai suka fada ma wasu duk yadda suke kake da baka hawarije sai ya yi mai sai ya fitan kafa sai ya haifar da saɓani da rabuwa da mai sai ya yi wannan to in ya kauce ma wannan ɗabi'a kwaya ɗaya sauran fa jama'a mun fahimci wannan da kyau ku sauran fa kamar hawarijawan zamanin alinis to mu muna harbi da bindiga da jefa bam ne sai ce e, duk ku ne dai ba kuna da kibiya da kabin nan ba duk ku ne Allah madaukin sarki kiyaye wannan hadisi fi isnadihi yazid ibn yusuf a cikin isnadin shi akwai yazid dan yusuf wa huwa sanani ash-shami qala az-zahabi al kashif al-imam az-zahabi a cikin al-kashif yace tarakuhu malamai sun bar wannan malamin wa hafiz fi at ibn hajar ya faɗi a cikin at-taqrib yace da'ifun wa baqi rijaluhu thiqat amma sauran waɗanda suka ruwaito hadisin baki ɗayansu amintattu ne wa yusuf bin yazid lam yatafarrad bihi to malai ce to amma ba ka sani shi yusuf ɗin can yazid ɗin yusuf bashi shi kaɗai ya ruwaito hadisin ba in ba khawarij ya jona ta ce wayo Allah har jahannaji ɗan sanyi-sanyi to a ya sun na nan <laughs> magana wanda da kyau ya ji ba siffar shi ba ne naku ne balta ba a hulwali da bunu muslim Walid ɗan muslim ya ruwaito hadisin irin nashi inda abi dauda a lamba hadisi na 4765 wa bashir bunu ismail inda abi dauda da mubashir ɗan ismail ma ya ruwaito kaji mutum nawa biyu a cikin ruwan abu dauda a lamba na 4765 wa abi ya ala juz'i na biyar shafi na 426 lamba na 3117 wa abul mugira abdul quddus al khawlani inda ahmad abu mugira abdul quddus ma yayi mutaba mutum na uku kenan a cikin musnad imami ahmad juz'i na uku shafi na 224 wa tahawi fil mishkil al asar al'imam tahawi ya kawo cikin mushkilar asar jizi na biyu shafi na 286 bai haƙi a jizi na takwas shafi na 171 wa abun nadar fi ta'adimil qadar sala juz'in farko shafi na 20 lamba na 52 wal walid ibn ya mazid indal bai haƙi kaga mutum na hudu kenan a juz'i na takwas shafi na wa bishir bunu bakar inda tahawi mutum na biyar kenan a cikin mushkilar asar jiz'i na biyu shafi na 287 wal hakim a jiz'i na biyu shafi na 161 a lamba hadisi na 2650 malin ya ce hamsatuhum na biyar ɗinsu shine alwalid bunu muslim wa bashar wa abul mugira wal bunu bin mazid wa bishir an al-auza'i bihi hadisi ya tabbata ko bai tabbata ba ta tabbata ɗaya ne a ciki ya samu matsala ga biyar lafiyayyu car yasa wannan siffan khawarij ne na unguwanku da na unguwanmu na garinmu da na garinku yan uwana da yan uwanka da kowa da kowa Allah ya raba mu da wannan fitina subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum